<coughs> نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wakatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan uku darasi tafsiri na uku yau muna uku ga watan ramadana shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa Qur'ani ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su kuma ya mana baiwa da shiga aljanna ta babur rayyan dalilin azumin ramadana da kuma azumin nafila bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkude muna roƙon Allah ta'ala alkhairi wa ƙasar mu Najeriya dukkan abin da muke bukata na alkhairi Allah ya bamu abin da muke neman kariya Allah ya kare mu Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya ya hada mu kuma da dukkan alkhairin da yake ba wata al'umma da yake so yake kaunarta kuma ya amince da ita ah, muna cikin suratu ali imrana insha Allah sai dai aya na za ta shi haka ne ba akwai tambayoyi ko okay to aya ta da amma akwai tambayoyi da bismillah bari mu fara da tambayoyi don da na so da kike karatun da gangan na sha da tambayoyin shi kuma injiniya ya ki bari na akan haka eh, da na saboda jiya ya ɗauke mana lokaci na'am a hagura go? yana da amfani to aran ba ya ci suna da amfani ka zan kuma maybe muryar aran ba ta fi daga fara tun da kaga yana kusa da ni kuma kaga irin aran ma ka san dai a take zai doke ni a gaskiya <laughs> ni kun ga dan siriri ne aran ma kuma koshashe ne ga ba zai muna kusa da shi kuma tsaya masa mutu ba ko aran ma to za karanta mai nawa za a yi a to ya ce tabbaya uku insha Allah ta'ala to alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam ina addu'an Allah ya kara wa rayuwar Sheikh albarka ya kuma yi wasu hajjiya rahama amin ya hajjiya kai wai daga ce mun Sheikh jiya ban kama bayanin cewa ni almajiri ba ne ko ban muku bayani ba eh mu almajirai ne insha Allah wa ta'ala eh, mu almajirai ne Allah ta'ala ya kara wa rayuwar mu albarka ni amma amince da haka insha Allah amin ya hayyu ya qayyum yace alhamdulillah ni na haddace alqur'ani mai girma amma ina mamakin yadda prof yake miki reference da nambar ayoyi a cikin ƙur'ani domin duk hafizin gaskiya san ba ƙaramin aiki ba ne ga wanda ba da wannan tsarin ya haddasa ƙur'ani ba kuma yake son farawa hakan ya sa nake neman alfarmar sai da ya taimaka ya ba mu sakar amsa to didi da kabiru kabu ya ce wai shi ba tambayar sa kenan to waye yake sai ka haddace lambobi tambaya nake yi an tilasta baka ne in ka ga wani yayi ai ba dole ne sai kai abin da wani yayi ba ina fatan an fahimta abin da za ka iya muhimmi shine ka haddace qur'anin Allah ya sa ya zama hujja gare ka ba hujja a kanka ba wanda kuma ka ga yayi mai yiwa Allah ya masa yadda zai iya yi ne mai iya yiwa haka ne Allah ya sauwake yadda gaba da kace ba da haka kai hadda ba to mu da yake hadda muka yi na tsangaya kuma karatun addini gaskiya karatun zaure muka yi karatun mu na menene na zaure ne yadda ake zuwa da tsinkiya da shi karatu haka shi sai ya karatu yauwa ba karatu ne irin na aji na nizamiya ana sanista ana exam ba karatun da muka yi na zaure ne gaban malamai dattawa Ba mu je da tsinke ana dora mana muna yi karatun allo kuma na haddan qur'ani na allo muka yi za mu rubuta tun daga farko ka da baki kana alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri min jaye no ara alu lan jaye cikin mai ruwa ya damar alu no ara alu lamara haka ya yi ara ba sun yi ara a ra'adu lallan hasu ne a lulabar haƙar mimin jaye no a ra'adu lallabar haƙar ara a ra'adu lallan jaye hasa mimin dan don lallan hasu ne ba su ne a lallan jaye an da kafa haka muke yi zai ka bi haruffar ka zo ka yi wata jikar ka kiran su ɗaya bayan ɗaya da sunna a zo a rubuta yanzu yaran yanzu allah ya sauke musu hadda shine yaro kullum wata ya hadda ce maka rubuci guda sai ne ta mamaki ai mu da sumu ne rabin rubu'i sai ka yi kwana uku da shi a Allah kuma za ka yi karatun safe za ka yi karatun hantsi za ka yi karatun rana za ka yi karatun yamma sannan mu zo mu yi jadare karfe takwas sai kun kai sha ɗaya ko sha biyu na dare sannan ku kwanta awa biyu uku a tashe ku ku zo ku yi kuma tashe to <laughs> kuma a karatu na tsangaya a lokacin muna karatu a ka san akwai abin da ke cewa kurkur kum kum ko ka san kurkur kum kum <laughs> eh in an ce kurkur shine kuri kum kum kuma shine kumsa kumsa aya nawa awa biyar kuri fa aya goma za sai kurkur kuri kuri amma ba kowa yanzu abubuwan suna da sauki sosai <laughs> amma har ga Allah ko a lokacin da muke tsangaya din wani it wai kiyaye dambobin Allah ya sani tun a lokacin in abu ya faru tun ina tsangaya karami ina ga a lokacin ban wuce shekara goma ko sha ɗaya ba ina hadda ko rubu ana darasu aka samu matsala sai malam ya juya tun sai ce wata aya ce haka yake mini a lokacin ban wuce shekara sha ɗaya sha biyu da haihuwa ba kuma ban haddace qur'anin da zan ce haddan ta yi karfi ba amma dai ana cikin haddan amma duk da haka malam bai juya sai inda na haddace dai sai ayat mai nan banta to kuma Allah yakan taimaka mun ba wayo na ko iyawa ba ina dacewa ina dacewa ba wayo ne ko iyawa ba Allah yakan sa sai na dace lokacin muna yara ana hadda idan na zo zauna kusa da ku kuna karatu a ramma misali yana karanta ar-rahman ni ina sabbi isma rabbika la'ali misali wani yana gefe yana ali imrana in muka yi zama da ku a yamma bayan da asar zuwa magriba ka karatu insha Allah yana haddace nawa ina haddace makwabcina na dama ina haddace na makwabcina na hagu ya sa muka zo da rasu ka wuce izu uku ba ana karatu sai kai rika tada wuri ana izu arba'in sai malam ce ba kai so baya kada jirgi malam mun zauna da wani lokaci kaza yana haddace wurin sai yana haddace dalilin karatun da yake yi to wannan ba abu ne da ba ai da ba na faɗan ma'ayoyin nan ba kawai abin da ya faru shine lokaci sai ne karatu in tashi sai mutum ya kira ka a waya wani aminin ka ne da Allah malam ayar nan da aka jihar nan ko wani sura take aya ta nawa ne to ana yawan damuna da wannan to dan da magance wannan zanga kawai idan galibin ilimi ka faɗi nan ba suran ko hadisin ai ka sauke masa shike nan kawai to kaga ba kuma tun da aka fara ka ba mai ƙarin kira na kiran ta menene nan ban ayat da aka hujja da shi wani ma akan aure za ka fita sai ce ya gaya matarsa akwai matsala malam da Allah a cikin nisa'in wata aya ce ta nan ba ta nawa ne to ka ga aran mai baka ayar ka faɗa nan ban to kai ka huta in yana da qur'ani kawai sai dauka yayin ne ya duba wannan kawai sauwake wa ɗaliban ilimi ne dama idan suna buƙatan ƙarin bahasi ko wanda ke bukatan ya koma ya miki reference da abin da aka faɗa zai zama da sauki gare shi in hadisi ne haka ne a hadisi kuma saboda mun saba da karatun qur'anin a farkon karanta hadisi ba haka muke ba daga baya da muka zo muka fara haddan hadisi za a baka ko aljamu bayna sahihain ka zo sai ka haddace bukhari da muslim gaba daya to a lokacin muna haddan su ne kuma nakan yi sha'awar na haddace hada nan ban gaba daya to sai zama jiki ba wanda ya tilasta samu amma a sha'awar haddace hadisin sai na ga don za ka haddace ka bi shi da nan mana ya fi sauki tun da reference kake nema wanda za ka ja hadisin sai ce maka ai shi bai yadda da shi ba ai na yake amma an ka shi nan man ai ka kure shi sai je duba wannan kawai shi ne amma ba ni ganin cewa sai ka takura kanka idan kuma za ka gwada din to akwai dai dan littafi da nake rubutawa akan haddan qur'ani da kuma kiyaye haddan qur'ani da kuma ayoyin muna aiki akan littafin da harshen larabci ne in Allah ta'ala ta kammala aiki din zai za a gabatar da shi gare ka yanzu ga ustaz isa ai ba da haka ya haddace qur'ani ba ya haddace shi amma nan yake zuwa kafin da ya ga ana yi sai yaga abin ya dame shi ya zama kalubale gare shi da ya koma yayi ta kokari yana naci ai yanzu ya wahala a kira ayat da ba zai ba da ba musamman idan an ba wasu sun gwada ɗaya biyu gabanin abokansa zai iya shiga ya sashin ya a cikin memorinsa kuma sai ya faɗa daidai so musamman ga wanda suke da karancin shekaru ina da tabbacin idan suna son yi kuma Allah ya waje musu hadda ba zai ba su wahala ba amma ga wanda shekarunsu ya ja da yawa sai mu ce an yafe musu su je su nemi cefa ne kudin cefa ne da kudin makarantar yara da kudin rent kudin gidan haya ya fi sauki ko ya fi muhimmanci a bar matasa da yara da wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam maganar rasuwa ce ta yan uwanmu suka yi jiya sun tashi daga hadeja zuwa maiduguri sun yi hatsari sun kone kurmus su ashirin da ɗaya inna lillahi wa inna da raji'un ba ni ma da labarin a kone ke da labarin kuna da labari ne ba da labarin kuma ke kai dan jarida ne shi ne muke neman malam ya sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji gansu rasuwa dalilin wuta a cikin husnul khatima kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai yan uwansu da suke ko iyalansu ko ƴaƴansu ko iyayensu ko abokanai ko danginsu muna ta'aziyya gare su da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma وكل شيء عنده بأجل مسمى أعظم الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر تامس وياتي مسلم موكم الله يكوت تنامو باين ناس wannan ya yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana tare da ramma. Allah kuma ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malummanmu gaba daya amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta ita ce akwai wata addu'a da ta tabbata a sunna wadda mai neman ilimi zai yi amfani da ita wajen roƙon Allah ya buɗa masa kwakwalwarsa saboda ina son karatu sosai sai in yi ta yi amma baya shiga baya zama idan akwai a taimaka mana da ita wanda zan dinga yi na gode daga Mahamud katsina ka yi malam ba ne. hayyakallah addu'a ta da Allah zai haddawage baka hadda har ma kana da wata addu'a da kai kakar haddace Qur'ani san ku ne gwanayen ko a ma akwai wata addu'a da za a bayar to a isu na saukin hadda akwai abin da zan faɗa bisa ga tajriba da kuma maganganun malamai akwai kuma fatawa da malamai suka yi in ka duba littafin ilamul muwaqqi'i na an rabbil alamin a littafi na shida daga shafi na 66 da 7 zuwa da tara. ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi yayi magana akan abubuwan da ke sauwake haddan qur'ani na addu'o'i ya kuma kara da mu duba musamman muka samu ta hakiki na mashhur Hassan Salman ta hakikin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin ya kawo rayuwarsa da malaminsa shaykhul Islam rahmatullahi alayhi na inda yake bayyana cewa babban abun da shekul ke ba muhimmanci wajen fahimtar karatu da hadda da karfin hadda shine kyautata alaƙar mutum tsakaninsa da Allah ya ce wani lokaci zai kuskure ɗan ƙarami shekul islam sai fashe da kuka yana ga ya sabon Allah sai bar mu sai fita bayan gari sai je zauna lokaci mai tsawo ya ki dawowa a can ya je ya yi tuba ya kaskantar da kai ya tuba zuwa ga Allah ya ce wani lokaci yakan yi tuba ɗaiɗai kamar sau dubu yana tuba zuwa ga Allah a kan laifin da ayyuka ba ka ɗaukarsa a matsayin laifi amma su magabata duk kankantar sabon Allah yana tayar musu da hankali me dalili mu muna kula da zunubin ne su kuma sukan duba girman wanda ya halicce su suke saba masa kar ka duba kankantar zunubi duba girman wanda babu kai ya halicce ka ya samar da kai ya maka dukkan ni'imomin da kake cikin su a yanzu yace idan yi waɗannan ya dawo sai ka ga duk abin da ya karanta da yake fargaban zaman yanzu zai zauna abin da yake bukatar awowa goma ya karanta zuwa awa ɗaya ya karanta sai fahimce shi matsalar da zai yi kokarin yana son babi a cikinta ko kuma tarjihin magana mai inganci idan da yayi wata guda yana kuka bai samu mafita ba idan ya kaskantar da kai ya tuba gare shi ya ƙara kyautata alaka tsakaninsa da Allah in ya dawo sai ga cikin kwana ɗaya ya magance matsala ɗin a cikin kwana ɗaya sai ya ne sai magance wannan matsala in muka duba cikin al'uqudud durriya ba a shafi na shida musab akwai kaunin Abdulhadi rahmatullahi alaihi da yake magana a kan shaikul sa rahmatullahi alaihi ce wani lokaci a cikin kasuwa zai shiga idan ya ga sabon Allah a cikin kasuwan zai tsaya ya yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah ya kaskantar da kai tukuna sai ya ci gaba da harkokinsa sai ya zama tunanin da yake na matsalolin ilimi yanzu ba sa kubuce masa in hadda ne yake halartowa sai ka zo da sauki idan kuma wani abu yake so ya haddace sai ya haddace da sauki idan wani hukunci yake so ya fitar a nasti sai Allah ya sauwake masa fitar da wannan hukunci a cikin sauki mafhum tayyib wannan shi ne abin da nake faɗa cewa shi yafi muhimmanci wannan kyautata alaka tsakani da Allah din ta fi komai muhimmanci amma a wurin addu'o'i malamai sukan ce ba a samu wata addu'a guda ɗaya da aka bayar wai ka karanta daga ka karanta hadda ya zauna ba sai dai suka ce ayoyi da hadisai da ke da alaka da hadda ko kuma da ke da alaka da neman fahimta a wurin Allah karanta su iya da muhimmanci idan muka duba cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a shafi na da. tasa'in da bakwai zuwa na ɗari da tasa'in da takwas zuwa na ɗari da tasa'in da tara a shafi uku na ibn al-qayyim aljauziya rahmatullahi alai ya kawo misalai na magabata da dama ta inda suke zama su yi addu'a sai kaga Allah ya sauwaje musu abu min babin misali ya kawo kaman salaf cewa magabatan mu na kwarai daga cin abin da suke karantawa yawanci idan suna son Allah ya bude musu kirjin su su fahimci karatu suna yawan maimaita la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim la ilma lana ya Allah babu ilmi gare mu illa ma allamtana sai abin da ka ilmantar da mu innaka lalle kai menene al-alimul hakim kai mai ilimi ne kuma mai hikima ne da kuma hukunci da yake da adalci wannan kaga ai karshen aya ne a bakara aya ta 32 karshen ta la ilma lana illa ma allamtana ko kuma suna karanta rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma wannan ma kaga karshen aya ne a cikin suratu saha ko karshen aya ta 114 fata'ala Allahu al-malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabl an ba ilaika wahyu sai ce wa qur rabbi ilma to rabbi zidni ilma Allah ka kara mun ilimi ita ma addu'a ce mai muhimmanci don siyayyen halitta ya roki Allah ƙarin ilimi kuma Qur'ani ya hakaito mana wannan Imam Malik Malik bin Anas ibn Abi Malik rahmatullahi alaihi Imam Darul Hijra ya tabbata cewa a cikin ilamul muwaqqi'in a shafi na 197 zuwa da takwas cewa dabi'a sa shi yana yawan maimaita masha Allah la quwwata illa billah da Allah ya so babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah neman ilimin nan ba ka da ƙarfi ka da dabara sai abinda Allah ya baka Imam Malik rahimahullah yana yawan karanta wannan ya roki Allah Allah ta'ala ya bashi ilimi wannan ina ga ababin misalai sun wadatar wallahu ta'ala a'lam wannan yake salam malam Allah ya ji ɗan iyaye amin ya hayo ya qayyum tambaya ta ita ce ka ce duk wanda ya ci dabba da ke da hanta Allah zai ba shi lada to wata dabba ce ba ta da hanta daga sadiq Musa Azare Katago na farko ba ni isa al-ibrahim ne na duk wanda ya ce ci dabba ko ya siyar da ita Allah zai ba shi lada ba magana ta fi karfi na hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na Imamul bukhari rahmatullahi alaihi hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisi na dubu shida da tara a cikin Bukhari da wani mutum yana cikin kishirwa mai tsanani mai tsanani yana tafiya sai samu rijiya sai ya tsaya ya shiga rijiyar ya sha ruwa ya koshi yana fitowa sai ga kare ya zo has kamar ya a sara yadda ka san karen na cin me kasa saboda tsabar kishirwa wannan bawan Allah sai cire kakanninsa kofi sai koma rijiyar sai ɗebo ruwa sai ba wa karen nan karen ya sha ya koma ya karo ya sha yadda shi karen ya koshi me ke faruwa manzon Allah sai ya ce fa shakara Allahu la wa ghafara lahu dalilin shayar da kare din nan annabi ya ce sai Allah ya gode wa wannan mutumin kuma ya gafarta masa ba fa kulya ko dan adam ya ciyar ba kare ya shayar amma kan wannan Allah ya gafarta mu ka duba rahamar addinin musulunci duk duniya babu addinin da ke protecting ran dan adam kamar addinin musulunci kaga dai kare ai halitta ce makaskanciya a qur'ani da a musulunci amma shayar da kare yasa Allah yayi godiya bayan ya yi godiya kuma ya gafarta wannan bawan zunubansa sai sahabbai kalu ya rasulallah an da lana fil baha'in ajir suka ce ya manzon Allah yanzu a cikin dabbobi ma har za mu musu wani hidiman Allah ya bamu lada a dabba sai manzon Allah tsira da aminci tabbata da nake cewa fi kulli kabidin rabibin sadaqa wa fi riwayatin fi kulli kabidin ratibin ajrun manzon Allah yace dukkan wata halitta da ke da ƙoda ƙoda shi ne mai da ke da hanta hanta shi ne liver ko dukkan wata halittar da ke da hanta idan kun mata wani abu na taimako wanda yake ƙoda ko in ce hanta da take kamar a ce moy kamar a ce mai da hausa kenan kamar a ce wacce da ke mai rai shi ne a ma'anarsa amma a ce a ce a wadda ke sanyar hanta amma sai a ce kamar dabba mai rai shine ma'anar ratsaf din auren fi kulli kabidin ratibin sadaka sai na ce dukkan wata dabba da ke da hanta mai rai kenan dabbar in kun mata hidima Allah zai ba ku lada nan sai ce in tana da shi to tambaya akan cewa akwai dabbobin da ba su da hanta a ƙur'ani ban ga haka ba amma kuma shi ƙur'ani da hadisi in suka fada abu aka bincika ana samu bincike na likitanci musamman a cikin anatomy and physiology musamman waɗanda suke physiologist akwai abin da ke cewa comparative physiologist musamman kamar cikin britannica na san akwai maganganu da ya shafi wannan cewa akwai dabbobi da ke ce musu vertebrate da kuma dabbobi da ke cewa invertebrate dabbobi vertebrate su ne dabbobi da aka ce suke da hanta a cikinsu akwai mamas kai kana ciki kare yana ciki misali kuliya tana ciki misali zaki na ciki misali akuya na ciki tinkiya na ciki akwai wanda suke bat kaman tsuntsaye kaman baru na ciki akwai wanda suke fish a cikin fish akwai waɗanda bincike ya bayyana suna da hanta a wanda kuma suke ƴan ƙanana ba su da hanta sannan ka ɗauki dabbobi da suka shafi irin ko ɓera cat suna cikin mamal duka waɗannan duka bincike ya tabbatar da cewa suna da me suna da hanta su ake cewa vertebrate akwai invertebrate su kuma waɗanda ake cewa ba su da hanta to kaga binciken likita ya tabbatar da akwai wanda ba su da hanta su ne ana samun kaman ƙananan kifaye ana kuma iya samun ƙwari da makamantansu hanta amfaninta a jiki kamar yadda likitanci ya bayyana shine kamar akwai fat metabolism ko kuma protein metabolism ko carbohydrate metabolism wato idan ka ci fat ko protein ko carbohydrate daga cikin amfanin hanta shine yana kokarin converting food into energy sai ka jikinka ya mutu ba ka da karfi kada jin yunwa amma in ka ci abinci sai kuma ka ji ƙarfi ya dawo to yana daga cikin amfanin hanta shine canza abinci daga nau'in abinci zuwa ga energy da jikinka yake bukata ala ayi halin fi kulli qabidin rabin da dama sun fasara shi akan dukkan wata rabba mai rai da ba cewa aka yi ka kashe kamar tsaka ba ko maciji musamman bakin maciji to irin waɗannan idan kai a magana mafi inganci kana samun lada wallahu ta'ala a'lam fara ma lokacin fa zai kore ya isa ga tambayoyin ku mu shiga karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير من الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أكثر من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جزاكم الله خيرا faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya baya ko bayan wannan hukunci da alkawari fa ulaika masu wannan siffa humul fasiquna su ne manyan fasikai Allah ta'ala ya kare mu daga fasikanci aya ta 82 da zamu tashi akai na da alaka da aya ta 82 da muka karatu jiya wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin a wannan aya ta 81 mun yi bayani mai tsawo jiya akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan zuwansa da Allah zai aiko shi a matsayin shugaban manzanni kuma annabi manzo da zai zo na ƙarshe a duniya amma kuma shine shugaban manzannin Allah ta'ala ya ɗauki wani alkawari tsakaninsa da annabawan da ya turo gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai alkawari da suka yi shine duk wani annabi zai gaya wa mabiyansa cewa idan annabi muhammad ya bayyana za su yi imani da shi su bi shi kuma waɗannan annabawan da suka rigaye shi duk da cewa bayan su aka aiko annabi muhammad sallallahu sun yi imani da shi kuma sun ba da labarin zuwansa kuma sun amince akan shi ne shugabanninsu kuma shi ne shugaban manzanni mun yi magana jiya da shekaran jiya hatta akan abin da ya shafi lailatul isra wal mi'raj ai kaga annabi idan ya gansu a daren mi'iraji suna tambayar su halbu ita ilai har an riga an aiko zuwa gare shi kusan kowane annabi yakan tambaya dan me don suna da labarin cewa za a aiko shi don haka sai har ma an aiko shi ne lokacin yayi saboda mai saboda tsakaninsa da su akwai lokaci mai tsawo tsakaninsa da annabi isa shine kusan manzo na ƙarshe akwai kusan shekara 600 ko 599 tsakanin annabi isa da annabi musa akwai kamar shekara 1700 ko kace karni 17 amma duk da haka da yake shekarun da yawa kuma suka ga yaron da har bukita ilai har an yi aikin an nafsa zuwa gari har an sauka masa da qur'ani wannan alkawarin da annabawa suka ɗauka su annabi isa annabi musa annabi ibrahim da makamantansu wannan alkawari ba sun ɗauka a ƙashin kansu ba ne sun ɗauki alkawari ne gare su da mabiyansu cewa wajibi ne mabiyanmu idan annabi muhammad ya bayyana sallallahu alaihi wasallam su bi shi su yi imani da shi su amince da cewa allah ya aiko shi sannan saƙon da ya zo da shi su karɓa su yi aiki da shi mafhum tsayi don haka sai Allah ya ce famanta walla duk wanda ya juya da baya juyawa da baya shine ya warware wannan alkawari mai nauyi din shine misaq ya juya da baya ba'da zalika bayan kulla yarjejeniya mu da annabawansu shine wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina shine min ba'da zalika fa ulaika masu irin waɗannan sifofi a ko ina suke a duniya kum in an ce fa'ula'ika fa'ula'ika alfasiqu ne amma sai aka ce fa'ula'ika humul waɗannan su ne wannan a ka'ida zamiri ne wani zamiri sunansa zamirul fasir menene amfanin zamirul fasir a nahawu alhasr wa tawfiq yana takaita magana an ce alhasr shine abinda ake so a gaya maka a kansu baka bukatan kari a ko ina ko a nan ka ya wadatar shine alhasr na biyu kuma iya taukidi iya cewa tabbas aka dai abin da aka gaya maka shi yasa ake kawo damirul fasl a magana wanda suka walwal alkawari annabin karshen zamani ya bayyana suka sa suka juya da baya fa ulaika masu irin wannan siffa humul fasiquna su ne waɗanda suke fasikai a nan fasikai ne yake nufi fasikanci a magana mafi inganci a musulunci kala biyu ne akwai alfus da ake kiransa almasiya akwai alfis kuma da yake da alkufur akwai fasikanci da yake karami shine alfuskul asgar karamin fasikanci shine kamar mutum ya yi sabon Allah kamar mutum ya sha taba kaga in ya sha taba sabon Allah ya haramun ne amma shan taba ba zai kira mutum a musulunci ba kawai dan ya sha har sai in ya shiga babin halartar da abin da Allah ya haramta kuma a nan ya zama ya yi da ilimi kuma an ba shi hujja ya ki amincewa to a nan sai a ce hukuncin tana kai ga kafirci amma a ƙa'ida ba a ce kai masa ainihin takfirin ne ba mu'ayyad ba sai dai takfir na ne mutlaq kawai wanda ya kaza matsayinsa kaza ne mafhum sai don akwai wuce gona da iri na yawan kafarta mutane da a ka'idan musulunci akwai shari'a alkali ne yake wannan shi ne zai kira mutum ya bincike shi shi yana da uzuri ko bai da shi me dalilin ka na kaza me kaza amma kiran sunan mutum yana cewa la ilaha illa musulmi ne kawai ka ce kafiri ne kai sai ka kira shi a riga yin kafa kafa da wannan wadanda suka fi mu riko da aqida irin su sheku Islam rahimahullah su Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah yana da wahala haka sun kira mutum su ce wane yana sallah mutum sai masa kafiri ne kana iya cewa hukuncin kaza kafirci ne hukuncin wanda ya kaza ya kafurta amma a ka'idar musulunci akwai fa mawani takfir shine wala yatimmu al hatta tajtani kullu ash-shuruti wal mawani tartafi ka duba da irin al-mu'tasim billah irin su al-ma'mun musamman al-ma'mun irin abin da a zamanin Imam Ahmad rahmatullahi alayhi amma ka duba yadda ya zama yake kaffa kaffa da kallon sai ba kai kafuri ne wannan da kyau ka ce kaza kafirci ne amma kiran wani baka san ko akwai mawani da takfir ba akwai aljahal akwai ashubha wani lokaci akwai al'ikira ikra akwai abubuwa da dama da da wani yayi kafirci ne amma ba za iya kafirta shi mai dalili don akwai wani dalilin da ke hana a kafirta shi wani abin da yake tsabar son Allah ne tsananin son Allah yake amma sai aka tsora shi akan wani abu da yake zunubi ne na haramun shi kuma a matsayin bautan Allah yake wannan ya rike don Allah ne amma wani riba aka ci an ci ribar shi bai da karatu bai san addini ba sai aka shagaltar da shi da bautan wani abu ba Allah ba amma shi a zuciyarsa Allah yake bautawa ba wani na yi da wani bane wani mutum ne zai san wani abun da yake kai tsaye bautan dan adam ne ba Allah ba kuma iya neman aljanna ci gaba da ni, amma an ci sa da jahilci bai yi karatu ba wani al'ikira wani abun da ya tilasta shi aka yi wani alkhata kuskure ne ba haka yake nufi ba to a musulunci ana samun mawani'ut takfir amma a ka'ida wanda ya yi rejection ya ƙi da saƙon annabi muhammad shi famanta walla ba da zalika fa'ula ya kahumul fasikun a nan ya zama babban fasikanci ne ko ƙarami fasikanci mai kafurta ne ko mara kafurtawa a ka'ida kafurci ne mai cire mutum a musulunci kafurci da bai fitar da mutum a musulunci da wanda ke cire akwai misalansu da dama a ƙur'ani arama ba mu koda misali na kafirci wanda yake fasikanci wanda bai cire a musulunci ya ayyuhal ladina amanu ja'akum fasiqun binaban fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين wannan shi ne misalin fasikanci da yake ma'anan ma'asiya sabon Allah amma bai shi da mutum a musulunci da aikata shi cikin suratul hujurat aya ta shida Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wa fi qira'atin fatasabbatu ya ku masu imani idan wani fasiki ya zo muku a nan fasikin ba ana nufin wanda yake kafuri ba ana nufin in ja a kun fasikon shine wani ne ma'asiya na ɗaya na biyu a ƙa'idan malamai na bincike duk wanda ya kawo labari da yake negative labari ne na sharri ana kaddara shi a matsayin fasiki ne ko da ba fasiki ne ɗan adam ne sai an yi bincike wannan binciken shine akwai fair hearing ba ka jin ɓangare ɗaya na labari kai hukunci musamman zamani irin na yanzu wanda adalci ya yi matukar karanci akwai wanda zai hawa kujerar addini ko mimbarin addini ya ba da labari kuma ya san wallahi tallahi karya ne kai da kaji ta san wallahi karya yake kuma shi ya san karya yake amma zai hawa ya fada to kaga in yayi magana akan wani wani bai magana ba baka da ikon kai hukunci don me don bangare da ya kaji sai sa a musulunci ya kiyare dole ka ba wa ɗan adam uzuri in an ce ka za to wani kai ko mai fahimtar ka haka ne ko ba haka ba ai babu wanda Allah zai mar hukunci bai ba shi fiya hiyarin ba ba a karbi uzurinsa ba irin iblis amma duk da yi wa annabi adam sujada san da aka ce masa me hala kai dan ne saboda adalcin musulunci to muna cikin zamanin da adalci yayi karanci in kana sanin labarai da ke gudana kana shiga wani babban mitin ko zama da wasu mutane da wani abu ya shafe su wallahi za ka samu kashi casa'in da biyar ko wani adadi da ya kusa da haka na abubuwan da ke yawo cikin jama'a ba gaskiya ba ne amma ba kowa ya sani ba wani kuma sai ɗauka yadda ka san wa'ayi haka aka yi amma me zamanin zamani ne na son Allah ya yi karanci zamanin yin aiki don Allah ya yi karanci adalci ya yi karanci adalcin magana ya yi karanci duk waɗannan ababen sun yi karanci kula da wannan sai ya zama sai a yi labari goma zai wahala ka samu ɗaya ya tabbata zai wahala a samu mai ɗaya ya tabbata shi sa a ƙa'ida idan kana ga wani ya taɓa haƙƙinka ko ya cutar da kai ko ya yi niyan cutar da kai ba labari za ka ba sai ka ɗauki shi kai shi wajen alƙali sai a maka hukunci amma an ka tsaya ba da labari sai ba gaskiya kake yi ba ka ɗauki abin ka kai kotu ga abin da aka yi aka zalunce ni ga abin da aka shirya mini ai kana da hujja ko to haka ake yi to shi yasa a ka'idar musulunci in ja a fasikun duk wanda ya zo da labari fata bayyana sai an bincika wannan kowane mutum ya kawo labari da yake negative ne mara daɗi kar a ɗauka a bincika mutumin nan ba annabi ba ne ba sahabi bane ba sajidi bane ba bai cikin atba'u sabiin wadannan su ne al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu falala to ko a cikinsu an samu labari an kawo lokaci a bincika bai zama gaskiya ba bare a wannan zamanin da son duniya yakan sa wani ya sai da babarsa son duniya ya sa wani ya ɗauki ɗansa ya kai don a bashi kuɗi to kaga a cikin wannan zamani in dai mutum zai iya sai da uwa akan duniya to kuma me ba zai yi ba waye ba zai yi wa ƙarya ko kazafi ko sharri ba ke sa fasikanci a nan ba iya nufin wanda ya kafuta ba da nufin fasikanci ne na ma'asiya amma qur'ani kuma yakan kawo fasikanci wanda yake nufi zuwa ga kafirci a rama zaka ba mu garin misali ko da guda ɗaya na wannan afaman kana mu'minan kaman kana fasira la أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فمأواهم النار wannan cikin suratul sajda aya ta goma sha bakwai zuwa sha takwas sha tara aya ta sha takwas sha tara zuwa aya ta ashirin Allah ta lafi a faman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda ya zama mumini zai zama ɗaya da wanda ya zama fasiki kaga anan opposite din mumini shine fasiki da wannan malamin kace anan fasikanci iya nufin kafirci sannan ayoyi biyu na gaba sun ƙara bayyana kafircin ake nufi a fili mafhum to anan wurin da Allah ya ce fa'ulaika humul fasiquna ishara ne zuwa ga fasikanci na kafirci karyata annabi Muhammad kafirci ne karyata qur'ani kafirci ne karyata musulunci kafurci ne dan wannan sune sakonnin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karyata sunnarsa ingantacciya yana iya shiga cikin abin da ke iya kaiwa ga kafurci Allah ta'ala ya kare mu daga kafurci don haka wannan ya bayyana mana kafirci ne waɗannan laifuka don haka wadanda suka yi rejectin saƙon annabi Muhammadu Allah ta'ala ya kira su da fa'ulaika humul fasiquna ai bi ma'ana fa'ulaika humul kafirun mafhum tayyib Allah ya kare mu na'am أفغير دين الله يبغون وله

wani addinin Allah ko shari'ar Allah ko sakamakon Allah suke nema yabghun wa fi qira'atin tabghun shin wani shari'ar Allah suke nema ko sakamakon wani suke nema ba Allah ba buguna kuke nema idan kace buguna ya zama an da su kafirai muqatabun buguna kuma an da su mai al walahu wa gare shi shi Allah din aslama ya musulunta ai yake sujada ga Allah yake sujada man fi samawati dukkan halittun da ke sammai wal ardi da kasai Tau'an suna so aukar han ko ba sa so wannan mai ke nufi kenan islaman kauniyan saboda mai suna sujudan kauniyan akwai sujud kauni akwai sujud shar'i wa ilaihi zuwa gare shi yurja'una ake mai da su Allah ta'ala sai ce afa alifun din nan wanne ne istifhamul inkari ne wa tawbih ana musu tambaya ta kalubalanta da kuma muzanta aikin da suka yi yanzu wani Allah suke nema su bar Allah yanzu wani Allah suke bauta wa su bar Allah yanzu taimakon wani Allah suke nema su manta da Allah shine afa ghaira dinillahi yabghun kaga ai yabghuna ghayra dinillah ne amma a ka'ida sai aka yi ta'khirin fi'ili wanne ne kenan yabghun afa kuma shine me asali shine maf'ulun bihi yabghuna ghayra dinillah ghayran sai zama maf'ulun kuma mudafun dini sai zama mudafun majrur kuma ya zama mudafun na Allah Allah kuma ya zama mudafun na ne na kuma ya zama majrur don haka sai zama bi ma'ana a yabuta guna ghaira dinillah shin suna neman wani addinin Allah ne kalmar addini a ƙur'ani takan zo da manyan ma'anoni kamar guda biyu ma'ana na farko takan zo da ma'anan shari'a wal sai ya zama dukkan karantarwar musulunci sai a shari'ar musulunci to ana kiran ita shari'a da matsayin addini dukkan shari'a ta Allah sunanta menene addini su kuka ce shari'a ko ce ayyukan musulunci har ma za ka ba mu koda misali da sun wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan zai zama cikin da bangaren aya ta uku Allah ta'ala ya ce al-yawma a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ai na cika muku shari'ar ku ne to za ka zo tafsir sai ka ce al-yawma akmaltu lakum shari'atakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan cika addini da ya fada a wurin yalifin cika mana shari'a ne shi yasa shari'ar musulunci ba ta expiring babu wani zamani da zai zo a duniya wai dokar Allah ta zama riko ta kauyanci ne wallahi abin bin Allah sau da kafa shine wayewa saboda me in ka biye wa zamani ina wayewan ta sai wasu mutane yau fa akwai mutanen da a yau da muke magana mutum yana iya auren karya mace wai matarsa ce wai family ne kuma wai kare yana iya auren mace wai a matsayin matarsa wai kuma family ne wai kuma dole sai ka amince wannan family ne muna societin da wai namiji ya auri namiji wai ana da wai dole sai kayar da wai yanzu haka ne wai yanzu wai an kai wai waye wanda wai ba wai yadda Allah halicce mu ake jinsi ba sai ka samu mutum gardi gardi gardi top class gardi wai sai ce maka wai shi masa ne kuma wai dole ka yadda mace wani baka yadda ba wai zai iya kai karan ka kuma wai dole a hukunta ka wai baka yadda shi wai shi mace bane la ilaha illallah gardi ba wai kuma wai dole sai ka yadda wai jinsi yanzu zaba ake yi wai yanzu a rama yadda yake zaune a rama sai in yace yanzu shi yanzu ya zama mace sai a yadda wala ba za mu yadda ba a rama saboda ne ai ai Allah ya gama komai ya halitte mu da jinsin mu Allah ya taka wa shugaban kasar Uganda da alkhairi ya kara masa shirya haka kawo dokar ce bai zare ta ba kwanan nan sun gido ka ba su yadda da wannan ba haka yi aka sai ce to in ka yadda dole sai mun yadda to a kawo namijin da ya ce shi masa ne in an kawo shi sai a samu wani gardi sai a sa su a daki bayan wata kada mu ga me za a samu in an fito da bebi to ya tabbata amma in gardi da gardi babu bebi ya zama mai ya zama zuke ta mallani ai kai ka san yaudara ce shi yasa babu wani zamani da shari'a ta Allah ko dokar Allah wai ta zama kauyanci Allah babu shi saboda wani abu nake cewa ce in ka kai za ka ga ƙarfiya kai kama gaba ɗaya halaka ne a duniyan can ma kuma mu abun ta takaici idan wasu suna yi suna kankaho to kai da kake da wace kai koyi da su ka fito a ƙauyen fantari ko a ƙauyen mambila ko kuma ka fito a fanan gulmammu ko unguwar mahaukata ko kana fanan jaki ko ka fito a kumbiya kumbiya ko can tudun wada ko kana can jan bulo ko bakin bulo ko koren bulo wa ma san a cikin su da kake cewa wai kai kana ko a cikin su wa san da kai kai ka bar addinin ka anan ka je can kuma can ba wanda ya san da kai amma su kama ake yi ana ganin ka dan baki duna black kake ganin ka haka suke gani to me a cikin dare burge ta wai yanzu ne abin sha'awa ta kalubalanci wai jinsin da Allah ya masa kai bai maka ba me abin sha'awa a ciki jama'a duk abin da zamu mutuna muna da addini kar mu fesa muna da kyawawan al'adu yanzu waɗannan rashin hankalin shekara arba'in waye san su shi yasa da Allah ya kira wannan a shari'a din wata a cikin suratul kafin sai ce lakum dinukum waliya din kaga lakum shari'atukum walana shari'atuna to ku da kuke so ku je ku yi da kayan ku mu ga wanda muka rike mu ba ma bukata ba kowa ya rike nasa ba ni na rike ni namiji ne ni isa ne ni musulmi ne kuma na amince da dokar Allah cewa ita ce wayewa na rike idan kai kaga kana bukata kai sunan ka busa kace kana so ka zama a yanzu ka zama ko jamila ko ka zama iska kuma kai mata ce je ka rike kayan ka mu mu rike namu kowa ya rike nasa mu yadda Allah ya mu haka muke so babu gyara sannan na biyu addini yakan zo a Qur'ani yakan ya daukan ma'anan sakamako shine abin za ka ga kuma na da alaka da na biyu shine addinin ka da shari'a in karfe akwai ran da za a saka maka a duniya akwai sakamakon riko da addini a lahira akwai a duniya akwai riko da addini a lahira akwai sakamako to yakan zo ma'anan addin da ma'anan aljaza sakamako ara kana da misalai yaslawnaha yawma الدين وما هم عنها بغار fitar saboda lokaci mu dauki kawai ayoyi uku na karshe da ya bamu na 17 da 18 da 19 wa ma adraka ma din Allah ya ce me ya sanar da kai abin da ake nufi ranar addini sai ta din thumma ma adraka ma din kuma me ya sanar da kai wannan yawmul din sai ce ma'anansa shine yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah Shi ne ranar da wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai a wannan ranar al'amari duka na Allah ne shi ne ranar ne ranar sakamako Shi ne wani rai zai amfani da wani rai to nan da Allah ya ce a yace afa ghayra dinillahi yabghun addini ina nufin shari'a ne ko ranar sakamako iya nufin shari'a ne wannan ya zo da ma'anin shari'a ne So sai ka ce a afa ghayra shari'atin lahi yabghun ko ka ce a yabu buna gaira shari'atin la shin suna neman wata shari'ar Allah ne ko ma bayan shari'ar Allah da ya mutu suna neman wani addini ko ma bayan musulunci ne wala ku gare shi aslama ya miƙa wuya akan fassara aslama da ɗaya daga cikin nau'in ibada a ce bi ma'ana yi mai kenan sajada lahu mafhum saboda mai saboda a dukkan cikin ibada babu ibada da ta kai sallah a kuma cikin dukkan sallah babu wani wurin da dan adam yake da kusanci da Allah a bangaren bauta da kaskantar da kai kamar sujada shi sa a cikin sallar lokacin da ka sa goshi a kasa to kafi kowanne kusanci da Allah shine walahu aslama zuwa gare shi ne yayi nika wuya yayi sujada wa kenan man fi samawati wal ardi dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai tsau'an suna so au karhan ko ba sa so tsau'an din nan shine taruwa da muka yi ana a san mu muka yi sallan magariba a san mu ne azumi a san mu ne karhan kuma akwai wanda ba a so zazzabi da kai jikinka ne yake yi wa Allah bauta da sujada a lokacin da kake zazzabi kaga ba kana so bane amma dole jikinka yi bishiya ta yi ganye ta bushe ta sake yin ganye ta bushe bautan Allah take yi ranar da ka gani tana yi wa bauta tana yi wa Allah bauta wata tana yi wa Allah bauta duwatsu suna yi wa Allah bauta dukkaninsu suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma za ka ba mu koda misali a kai sujada nasu أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير يتخير ظلاله يتخير ظلاله عن الجميل والشمال سجدا لله وهم داخلون قالوا ده لو كوتا سورة الحج أيضا أقوي آية ألم تر أن الله يسجد من ألم تر الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والنجوم والجبال والشجر والدواب misalai guda biyu su wadatar akwai da dama na farko ya ɗauko cikin suratun na hali aya ta arba'in da takwas shi ne cewa mai alam tara an allaha alam yarau ila ma khalaqa allah min shay'in yatafayyau ilayhi yatafayyau dilaluhu bil yamini wash shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun kaga ba sai dubi zuwa ga abin da Allah ya halitta ba min shay'in na komai yace yatafayyu zilaluhu anil yamini wa shama'ili sujjadan inuwarsa na juyawa dama da hagu sujjadan lillah suna sujada ga Allah kuma yace wa hum dakhirun alhali suna masu kaskantar da kai kaga a nan wurin Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sujada suke shi zai ce walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi don haka abin da ke cikin sammai da ƙasai duka suna yi wa Allah ta'ala mai sujada alam tara anna Allah yasjuda lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujum wash shajaru wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun hatta alayhim al azab kaga Allah yace ba kai dubi zuwa ga halittun da ke wa Allah sujada ba sai yace man fis samawati kuma wa man fil ardi dukkan halittun sammai da ƙasai baya ga wannan sai ce a shamsu da rana sai kuma me wal qamaru da wata sai kuma me wal nujum da taurari wal jibal da duwatsu dukkaninsu suna yi wa Allah sujada hatta waddawa hatta dabbobi na sujada washajar bishiyoyi na masa sujada gini yana yi wa Allah sujada kuma yace wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna marasa jada na me na Shi shine aka ce wa kathirun minan nas amma in kuma na karhan ne wannan kuma kowa yana yi mafhum za zaka dukkan halittu suna yi wa Allah ta'ala su jada. don haka shi ne walahu aslama man fi samawati wal ardi wanda suke cikin sammai da kasai kuma sai yace man yaya kuma sauran da ba su da hankali kaga in kace man ainihin uqala ne kana maganan halittu masu hankali amma akwai ghairul uqala akwai halittu da ba su da ne da ba su da hankali yanzu bishiya na da hankali rana na da hankali wata na da hankali a ka'ida ba halittu ne masu hankali ba halitta mai hankali shi ne za ka kira ta zo ko ka yi magana ko wani abin da ya kama da haka amma sai Allah ya ce man fi samawati wal ardi bai ce ma ba sai ya ce man malamai suka ce me hikimar da daman malamai sun tafi akan cewa halittu da suke da hankali su ne kamar wanne da wanne mutum da wa da aljan da kuma me da mala'iku su ne sahun farko ko na biyu cewa adadin mala'iku mun kadauki halittu vertebrate da muka magana a amsa tambayoyi da kuma invertebrate da ake magana a kai invertebrate a cikin halittu da ido yake gani su ne kusan kashi 90 cikin halittun halittu da ido ke gani waɗannan 'yan ƙananan kwari da ke ƙasa sun ninka mu ninkin baninki a duniya ninkin baninki in ka ga an yi gidan tururuwa a gidanka ai kai ka san sun fi mutanen angore yawan ba sa'a ba hmm. amma gida ɗaya ne amma duk da haka kuma sai aka ce a nan man fi samawati sai malamai suka ce a cikin halittun Allah masu hankali sun fi mara hankali yawa me dalili saboda a cikin masu hankali adadin mala'iku ya fi kusan na kowane halittu da aka san adadin su yawa ai mun karanta a nan adadin mala'iku cewa fiye ya cewa ma fi ha mawdi'u arba asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah a cikin sammai da kasari gabaki daya guda bakwai babu a cikin hadisin tirmidhi hadisi na dubu biyu ɗari uku da sha biyu babu inda za ka ɗora tafin hannunka ɗaya ya so hudu banda guda ɗayan nan ƙwaya hudu a cikin sammai bakwai fati akwai wani mala'ika da yake wa Allah sujada a wannan wurin kuma sama ta ɗaya ta fi ta biyu faɗi sama ta biyu ta fi ta uku faɗi sama ta uku ta fi ta hudu faɗi sama ta ta fi ta biyar faɗi ta biyar ta fi ta shida ta shida ta fi ta bakwai suna haurawa karuwa faɗin yake Allah ta'ala yana faɗaɗa su amma babu inda ka dora kwatankwacin yatsu haka hudu fashi akwai mala'ika yana sujada ga albaitul ma'mur hadisi na muslim na 169 na da 64 da hadisi na 194 kaga ai a cikin hadisin ya tabbatar mana a fili cewa tun da aka halicci duniya mala'ika dubu saba'in ke shiga su yi sallah su fito ba sa ƙara komawa har gobe kiyama kuma bincike na zamani ya tabbatar da cewa mafi kankantan shekarun duniya shine 4.53 billion years mafi kankanta shekara biliyan 4 da miliyan 530 wasu su ce ma da biliyan 4 da miliyan 540 wannan fa shine mafi kankantar shekarun yin duniya shine inda aka samu wasu halittu da aka yi shekarun su ya kai wannan mai yiwa akwai halittun da shekarun ya fi wannan babu wanda ya gansu ko binciken bai je kansu ba amma duk wannan fa shekarun duniya akwai baitul ma'amur mala'ika dubu saba'in ke shiga everyday in suka yi sallah suka fi hana bana ba sa komawa a kenan an yi sama da shekara biliyan kudu da miliyan ɗari biyar da yan kai kullum dubu saba'in na shiga to ka yi lissafi ka yi kwamfutin ka ga adadin suna wani iya waɗannan kuma duniyar ba ta ƙare ba <laughs> to kaga an ka sa su in aka ce man fi samawati wal ardi ai kaga masu hankalin sun rinjaya shi da hikimar rinjaye ta su wal ardi da kuma kasai an ce samawati jami'i, ardi kuma aka kira su a yaya malamai suka ce ita ma kasa din magana mafi inganci guda bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آية تكرشي أشكي سورة الطلاق وكما كتي آية تقوم شابيو طوعا دول أيوة الله بوتا أنا سو أنا سو شيني إبادون دمكي أو كرها كوباكا سو سيكاي idan wani mutum ya ce bai yarda da Allah ba sai ka ce masa gashin ka na bauta Allah fatar ka na bautan Allah hankar ka na bautan Allah kafar ka na bautan Allah kai kadai ne kafi ka to ga an ya bawo kuma wa ilayhi yurja'una zuwa ga Allah ake ne da kowa dukkanin mu za a tattare mu a kai mu gaba gare shi kaga wa ilayhi nan asali maf'ulun bihi ne yurja'una ilayhi ne amma saboda iya maganan qur'ani sai aka ce wa ilaihi yurja'un sai ya zama karshen ya zama wani madda hmm? maddu arabi da sukun inda ka wuce sai ya zama maddu tabi'i amma tun da ka ya zama maddu arabi da sukun so kaga magana ta fi daɗin gane da ce yurja'una ilayhi sai ga ai ba a wajen tsaya bane amma saboda karewar a aka ce wa ilaihi yurja'un kaga ya zama madul arbil sukun in kuma ka wuce wa ilaihi yurja'una qul amanna ya zama madul tabi'i kawai sai kai harka biyu ka wuce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh